وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وغادرت حانون بعد بدن رزية وغادرت أبو من بعد بدن رزية تقال على أوج الله كدناج نعم fagadar tuha sai na barta na barta min ba a da na bar isa rakumar bayan kiba fagadar tuha raziya sai na barta ramammiya min ba a da bayan kiba bayan da tana da kiba sai na barta ramammiya shagala ala ujinci tana ta sauri tana ta iyayen gudu tana ta sauri ala ujin akan wani irin karkataccen kafa lahana takadina ci wanda yake mai tsananin ƙarfi tana ta sauri akan wani karkataccen kafa wanda yake nata wanda yake mai tsananin ƙarfi wa abiya da kalmikarati ballai hadda wa hibbata wa habbata hugo ke saki wa abiya da yawa ainihin farar takobi takobi wanda yake fari kal kalmikrat kaman fallan takarda ko kaman ainihin hankici kamar irin farin hankici da yawa farin takobi yadda ka san farin hankici wajen haske da kuma rashin nauyi takobin bai da nauyi fari kal inda ka san hankici ga kuma ba nauyi an gane ku balaitu haddahu na jarabi kaifinsa wa habbatahu da kuma zarcewansa na jarabi kaifinsa da kuma saurin zarcewansa na kasa kawai wucewa yake fisat ga ƙauri da kuma gefen wuya na jarabi zarcewarsa ko kuma na jarabi kaifinsa da kuma saurin zarcewarsa ga ƙauri da kuma gefen wuya ana sawa kawai yana wucewa ne kawai hmm. waƙala aidan yan da ya faɗa kuma yana yaban ainihin wa uwair bin shajina yana yaban wayar bin shajina bin asari bin bani tanim eh bani auf daga bani tamim da bani au rahudu mutanensa ala inna qauman kuntum jarata gumumana mana gumumana jarata jim ala gudrani ala ku saurara inna qauman kuntum dunahum amsu wanda kun kasance koma bayan su jiya kun kasance koma bayan su wato kuna ba su kariya jiya mu mana jarata amma ce man kutila duna mali ai wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa nan ma inna qauman kuntum dunahu mutanen da kun kasance kuna ba su kariya amsu jiya umuman ce. su suka hana ainihin makwabtansu suka kare makwabtansu su ne ali gudran suka ba makwabtansu kariya wato ali gudran amma ku sun ki kare ku Wairin wa man mislu wa rahati wa sa'ad lailayin balabir safwan su ne uwairu wane ne misalin uwairu da mutanensa wane ne misalin uwairu da mutanensa eh, wa as'adu fi lailin balabir safwan wanda ya fi azurta a cikin daren bala'i shi ne safwan wanda ya fi azurta wane ne wanda ya fi azurta a cikin dare na ainihin bala'i da musifa shi ne safwan ثياب بني أوف طهارة نقية وأوجههم عند المشاهد القرآن wato tufafin bani auf na ana nufin wato ɗabi'a an gane ku tufafin bani bani auf wannan kinaya ne na zuciya hmm. zuciya na ainihin bani auf ɗahara masu tsarki ne kuma na kiyatun duk dai masu tsafta hmm. masu tsarki ne masu tsafta zuciyarsu kuma fuskokinsu gurradu masu haske ne a wajen wajen yaki fuskokinsu masu haske ne a wajen yaki eh. sai na barta ita na kuma bayan kiba ta zama to ta zama ramamiya wato tana ta sauri a kan wani karkataccen kafa nata kaji na mai tsananin ƙarfi, da kuma wato takobi wanda yake fari yadda ka san handkerchief wanda yake fari wanda na jarabi kaifinsa wa habbatahu da kuma da kuma saurin zarcewansa wato saurin zarcewa shiga kauri da gefen wuya eh yana cewa ala inna kultum amsa dunahu kuma mana ujaratihim ala gudrani ku saurara lalle mutane wanda kun kuntu na wanda mun kun kasance ku ne masu ba su kariya jiya sun zo sun yaudare ku su sun zo sun kare ainihin makwabtansu makwabtanku sun kare makwabtansu su ne ali gudunani ku sun gyare ku wairun wato wair wane ne misalin wair da ainihin jama'ansa kuma wanda suka fi azurta a cikin daren bala'i su ne safwan eh. nam siyabu bani au eh siyab anan wajen ana nufin tufa zuciya zuciya na bani au dahara masu tsarki ne na giyatu masu tsafta kuma wato zuciyarsu na da kyau wa aujuhum fuskokinsu kuma gurran masu haske ne a wajen kamawa wajen yaki hmm. نعم بلاغة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تكون الاستعارة العقلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما زامنا wato isti'ara yana an gama an karanta wannan ba ba karanta ba ba ba karanta ba ba fil abiyat thalathati ula a cikin baitittuka uku na farko isti'ara makaniya akwai isti'ara makaniya akwai isti'ara tasrihiya a cikin ukun farko din nan gaba daya sun ce akwai isti'ara makaniya akwai isti'ara tasrihiya fasil baitul awwal shubbiha alƙalam wato a cikin baitin farko an kamanta alƙalami, wa huwa wa huwa marji'u dhamir fi lisani shine makoman damiri a cikin harshen sadin na, a cikin lisani da aka ce ya mujji zalaman fi naharin lisanuhu lisanuhu lisanu man lisanul qalam harshen alƙalami yana tofin duhu cikin haske yana tofin duhu cikin rana cikin yini ai eh, an kamanta makoma an gane ku a cikin baiti na farko an kamanta alƙalami wanda shine makoma na dabiri fi lisanuhu lisanuhu an kamanta shi bi insan tunda mutum shi yake da me mutum shi yake da harshe an kamanta shi da mutum sun mahuzifa al-mushabbahu bi sannan sai aka shafe mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi sai aka yi ishara da shi da wani abu wanda yake na lawazim ɗin mutum akwai wani abu wanda yake daga cikin lawazim na mutum wa huwa al-lisan lisan ko al-isti'ara makaniya anan wajen isti'ara ya zama to makaniya an gane tunda an kamanta an kamanta ainihin ah, alƙalami da mutum da kamanta alƙalami da mutum ya muka yi muka san an kamata alkalami da mutum an ce lisanu ne da aka sanya ma alkalami harshe ko mun san alkalami bai da harshe to mun san kenan an kamanta alkalami da mutum ba za kamanta alkalami da mutum sai aka shafe shi insan din ya kai ishara da wani abu wanda yake daga cikin lawazin na mutum wanda baya rabuwa da mutum shine menene shine lisan ana kiran wannan isti'ara makaniya an gane ku eh. wa shubbiha ni midad bil jimal bil zalam to kuma an kamanta tawada da duhu an kamanta tawada da duhu na'am sawat me ya hada su me jami'u din su me wajen shabai din a cikin isti'ara ba a cewa wajen shabai sai a ce jami hmm. a cikin tashbihi kuma sai a ce wajen shabai abin da ya hada su shine as-sawat da duhu da tawada sun yi tufafi wajen baki na'am addal alal sai aka yi aran lafazi addal alal nuni akan alasu an sai aka yi aran lafazi nuni akan ga akan hanya na isti'ara an gane ku wa bin nihar an kamanta fallan takarda da yini wajen haske ko fallan takarda fari ne yini ma fari ne sai aka manta kwallon takarda da yini da jami'il bayan me ya hada su abin da ya hada su ne haske sun masu irin lafazin ta al'adar mushabbar yi da mushabba sai aka yi aran lafazi mai nuni akan mushabba biyu ga mushabba a kan akan hanya na isti'ara ta wa fil a cikin baiti na biyu shi kuma sai su daula marratan bishams an kamanta bu daula uhibbuka ya shamsan ya shamsan zamani wa bajrau an kamanta bu daula wani lokaci da rana shamsun zaman wani lokaci kuma da badar badarun zaman da jami'ur rif'a wa zuhur me ya hada su me ya hada saifin daula da rana da kuma wata daukaka da jami'in rif'a wa zuhur abin da ya hada su shine daukaka da kuma bayyana ko rana yana yana can sama kuma a bayyane yake haka nan shi ma wata yana can sama kuma a bayyane yake hmm? sannan sai aka yi aron lafazi mai nuni akan mushabbau bihi shine shams da badar aka yi aron shi ga mushabbau ala sabiril isti'ara at-tasrihiyya akan hanya na isti'ara at-tasrihiyya a cikin kalmomin nan guda biyu wa biya man duna hu? an kamanta wanda ba su kai matsayin saifin daula ba wanda suke kasa da shi daga cikin sarakuna an kamanta su bai suha da tauraro na suha wani lokaci kuma da sauran taurari sigar da ya hada su kankanci an gani sauran sarakuna ƙanana ne shi sai dola babba ne kamar rana da wata sauran sarakuna kuma ƙanana ne kun gani shi yasa aka kamanta su da an gani sauran sarakuna kuma an kamanta su da taurari abinda ya hada shi ne kankanta da kuma ɓoyewa sun ɓoya sun basu irin lafazin dala alal mushabbahi sai aka yi aran lafazi mai nuni akan mushabbahu biyu, wa huwa suha wal faraki aka yi aran shi lil mushabba ala sabilil isti'ara a tasrihiya fil kalimatayn akan hanya na isti'ara a tasrihiya a cikin kalmomin nan guda biyu بسم الله الرحمن الرحيم باب غروب العبث باب غروب العبث وأحرص العدد جميع العشر مأسورة مسطرة wato harfofi na haɗafi dukkan su gaba ɗaya guda goma ne gaba ɗaya a larabci abin iyakar cewa cikin goma nan abin ruwaitowa cikin goma nan abin rubutawa alwawu wal fa'u wa kammal lil mahal wala wa hatta man wa bal thumma wa am wa bal summa awwa am wa bal alwawu akwai wawul adaf akwai fawul adaf akwai tumma ba summa ba Tumma, akwai summa lil mahal na jinkiri an gane littarafi mahal na jinkiri an gane ku wala da shila wa hatta summa au wa am da am da bal wa ba'da bayan da akwai lakin da imma in kusur wato imma in an samu kasara ba amma ba waje a fi ya zo fi hmm. fahafaz ma zikir waje a zine fi takmil hu tafiyir ne ko ya zo cikin tafiyir ne da zaɓi ne in ma kaza wa in ma kaza shi wannan kan yana zuwa ne da tafiyir dan zaɓi an gani in ma shakiran wa in ma kafura shi duk da in ma ya zo yana zuwa ne da tafiyir dan zaɓi in ma yu'azzibuhum kaza an gani ku wa ba'da halakin wa in ma in kusir shi in ma in an sa mai kasara waja'a yana zuwa ne ga taqyir hafaz ka tsare ma zukiyar ka kiyaye abin da aka ambata an gane ku shi harful adaf ne wa takayir in yazo kaga yanzu gaba ɗaya an gama karatun adaf a cikin minti kaɗan hmm? kaga ɗalibin da ya fara karatun na hauye yanzu aka gama mai karatun adaf cikin wannan karatun cikin minti ya wuce minti biyu ko uku kuma an gama nan gaba daya wanda wannan ya yi ya mutum project in mutum zai yi doctora ko wani abu zai iya ɗaukan project din akan kawai ya yi binciki bincike akan shi ya fitar da amfanin kowanne da kuma irabin shi da komai da komai an gani. amma jiya da aka gama karatun shi kawai cikin lokaci kaɗan Allah shi taimake mu babu hurufin asab babu na hurufin asab harufin asaf jami'an ashara wato gaba ɗaya goma ne abin iyakancewa abin ruwaitowa abin rubutawa akwai wawul adaf akwai fawul adaf akwai summa wanda wanda yake da shi summa in yazo yana zuwa ne na jinkiri wala da kuma la wa hatta da hatta da summa

ya eh, shi na wuri wazi bai kawo imma babu? kaga ya kawo tara donin kuma gashi an samu goma ga ilimi ke nan mutum na ƙara karatu yana ƙara samun ainihin wani fa'ida wanda da can bai samu ba bismillahi rahman rahim wa hadhihi al af'al la tanfutu an zuratu mababani min al-qur'an wa yanna af'al gaba daya ba sa rabuwa daga sura na mabril mazhur dukkan su gaba daya sura su sura ne na mabril mazhur amma ma'anan su ba ma'anan su ma'alum kamar yadda muka yi bayani idan mutum zai fassara su zai fassara su ne da ma'anan ma'alum, amma kuma sun zo da siga na majhul madamat lazima matakar sun dawama wato matakar sun dawama wama suna suna lizimta wal wasfu mina ala maf'ul ala maf'ul wato kuma ya zo kan maf'ul kama yufhamu min ibarati ibarati kama yanda ake fahimta daga cikin daga furucin su na'am wa ka'annahum sun lura a cikinta da kuma ire ta. an tanda dika suratul fi'il ala wasf cewa suran fi'ilin ya dace da sifa din fa atawi ala fu'ila suka zo da shi akan fu'ila da damma ya zo kan majhul wa ja'alu al marfu fa'alahu fa'ilan sai suka sanya kuma mai rufa an ya zama fa'il an gane mm. mai kuma ya zama na'ibul fa'il inda ya zo mabari da majhul sai suka ce shi kuma fa'il ne misali A gane wannan ko oh. kaga wannan in dai ɗalibi ne wanda ya fara karatu zai rikici ya ga an gina fi'ili akan majhul amma kuma wajen irabi ya bada fa'il kun gane to wannan shine ka'ida a wajen malamai suka ce zahiri ya zo mabari da majhul amma kuma ba za mu ce na'ibul fa'il ba ga abin da ya zo gari zai mu ce fa'il kuma sai dai mu ce fa'il an gani? Ah. kama a ce tofiya fulanun tofiya fulani a ga asalin tofiya ya zo majhul ne amma kuma an zo li'irabi fulan din na fa'il ne shi kun gane wannan ko eh da kuma mai junna junna junna rajulun me ma'anar junna rajulun kaga azalin shi an haukatar da mutum ko amma nan ana nufin mutumin ya haukaci junna rajulun wanda ya zo ne zahiri kan majhul wani zai tunanin rajulun din shine na'ibul fa'il to rajulun fa'il ne a nan wajen an gane iyakacin wayannan fi'ilulukan da aka ambata ba za mu ce iyakacin su ba nan gaba za ka iya ganin an samu wasu yan ziyada wanda ba a rasawa larabci yana da faɗi kwarai da gaske na'am وردت أيضا عدة أفعال مبنية Kuma wasu وصف sun zo da yawa wanda an gina su kan maqul a cikin aiwatarwa ingantacce walil fa'il sannan kuma an gina su kan fa'il nadiran ko shududan suna daukan fuska amma sun fi amfani a cikin istimal fasi sun fi amfani ga maqul amma kuma wani lokaci suna amfani ga mai ga fa'il nadir ko shududan وهذه مرفوعها يكون بحسب النية wannan marfu'un yana kasancewa gwargwadon niyya ne kamar zalika buhital kasum a ce fa buhital da zai kafar kaga buhita an zo da shi kan makul ne an kunyata wa abokin husuma wa ce bahuta ya kunyata kaga nan ya zo kan majhul nan kuma ya zo kan fa'il kama ce furiha furiha wa karuma furiha an faranta mishi rai nan kuma karuma ya samu daraja Kudila, an ramar da shi wa hazala hulmar rashin lafiya ya ramar da shi wa nukiya ko hmm. an sami girman kai wa nakhahu minan nakhwa wato ya nakhahu ya sa mai girman kai minan nakhwa daga girman kai na'am wa zikma an sa mai mura wa zakama hulla Allah ya sa shi mura an sa mai masassara wa akahu ya sa mai masassara sulla an an sa mai raba an sa raba dulla damu wato an an dan dubo da hawayensa wa dallahu damu hawayen shi ya diddigo masa adaba dabba ta yi rashin lafiya ta yi ciwon kafa an sa mata ciwon kafa wara wul hajar dutse ya sami ciwon kafa wato taguwa taguwa ta haihu taguwa ta haihu wato taguwa ta ɗauki nauyin unguwan zoma na kanta wa jaha aluha. mutanenta sun ɗauki nauyin kulawa da haihuwanta ila ma min zalika zuwa ƙarshen abin da ya zo daga cikin wannan wa ga wuyur min babi kuniya, wato malaman luka sun lissafa daga cikin babin kuniya, wanda zahirin shi ya zo mabilis majhul amma ma'anar shi ma'alun kuma aksaru min hadis sarf alaƙan wannan bincike da luga ya fi fiye da binciken shi a wajen malaman sarf na'am na'am eh umma eh shi ma ya shiga idan kawo misali shanan umma shi ya zo kan majhul amma ma'anar shi ma'lum na'am dabba ta yi ciwon kafa بسم الله الرحمن قال الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي الله يمزر هما يفعل أتسين كتاب الكبائر نعم الكبيرة الثالثة عشرة كبائر نقوم شاؤكو نعم الإمام القاش لرعيته شو قبا من القوش لتلكا ونشي الظالم من ظالم تلكا ونشي dan kama karya qala Allah Allah ta'ala ya ce inna masabilu 'alal ladina yazlimuna an-nas kawai hanyar kamu da laifi ya tabbata ga wanda yake zalunta mutane yabguna fil ardi bighayri haqq eh inda suke zalunta mutane kuma hmm. yabguna fil ardi suna zalunci suna tawaye a doron kasa ba tare da haƙƙi ba la'ika lahum azabun alim wa'annan a gare su akwai azaba mai radadi na'am qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu ga munkarin da suke aikatawa nabi sama kanu yaqalu tun da abin da suka kasance suna aikatawa na'am wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in dukkan ku gaba ɗaya makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne daga cikin ku abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi فقال عليه الصلاة والسلام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من غشنا فليس منا wanda ya mana magudi baya tare da mu shin shugaba ne ko kuma mai kudi ko talaka ya mana magudi to ya sani baya tare da mu wa qala az-zulmu zulmatu yawm al-qiyamah manzo sallallahu ya ce zalunci dufai ne ranar tashin kiyama zalunci nan shugaba ne yayi wanda yake mai mulki ko mai kudi ne ya zalunci ainihin talakawa ko kuma talakawa ne suka zalunci masu kuɗi. don su ma talakawa suna nasu zalunci irin nasu eh na maƙala mara in gasha ra'iyatu manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani shugaba da yayi magudi ga talakawansa shi ma yana cikin wuta wa qala man istara'ahu Allahu manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi kulawa da talakawa wanda lam yahudha bi muslim wanda bai kewaye ta da nasiha ba an ba shi mulkin talakawa ya kula da su bai kewaye talakawan da nasiha ba illa wa alaihi aljanna face Allah ya haramta mai aljanna nasiha a nan wajen ya kewaye su da abin da ya dace bi ma'ana ya yi musu adalci a wajen mulki yana daga cikin nasiha sa'annan kuma ya hana su saban Allah ya hana su kuma zaluntar wasu talakawa na kasa da su eh in dai har shugaba bai yi wannan ba illa wa alaihi aljanna face Allah ya haramta ma wannan shugaba aljanna a cikin wani lafazi ya mutu hila ya mutu shugaba irin wannan in har bai kewaye su da nasiha ba har ya mutu lokacin da yake mutuwa alhali yana makudi ga talakawansa face Allah ya haramta mai aljanna Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin wani lafazi face wannan shugaba ba zai shaƙi ba zai ji ƙamshin aljanna ba waƙala mamin amirin wato yana cewa babu wani shugaba babu wani amiri ashara babu wani shugaba na mutane goma face za a zo da shi a daure maglula zo, wato za a zo da shi hannun shi abin daurewa zuwa ga wuyarsa a adluhu adlaqahu adluhu wa abaqahu jauru wato zalincin shi zai kwance shi ko kuma ah, wato adalcin shi zai kwance shi wa aubaqahu jawruhu kuma zalincin shi zai halakar da shi wa qala allahumma man wali min waliya min amri hadhihi al-umma shay'an ya allah man waliya ya allah duk wanda ya jibinci wani abu daga cikin al'amarin wannan al'umma din farafaka bihi farafaka bihi sai ya tausasa gare su ba bai takura musu ba ya allah shi ma ka takura mishi na'am wa alaihim an ya Allah shi ma ka sassauta mishi wa man shaqqa alaihim duk wanda ya takura ma ainihin al'umma ta tasquq alaihi to shi ma ya Allah ka takura mishi wa qala sayakunu umara fataqa manzo sallallahu alaihi ya ce da sanda za a samu shugabanni fasaka jawara hmm. fasaka jawara za a samu shugabanni fasikai azzalimai na'am fa man sadaqa hum bi kadhibi fa man sadaqa hum bi kadhibi duk wanda ya gaskata su da ƙaryansu su ya san ƙarya suke yi amma ya gaskata su saboda samun abin duniya wa ala zulmi kuma ya taimake su akan zalincin su walaysa minni to baya tare da ni walaysa minhu walastu minhu walastu minhu falaysa minni walastu minhu baya tare da ni ni ma bana tare da shi walam yarid alayya alhaus kuma ba zai gangara zuwa ga tafki na ba an gane ku ba zai gangara zuwa ga tafki na ba kiyama na'am wa qala alayhi salatu wassalam manzon tsira sallallahu alaihi sallam ya ce ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi babu wasu mutane wanda yu'malu fihim bil ma'asi wanda ana aikata sabo a cikin su um a wa aktaru mimman ya'malu alhali su din nan sun fi buwaya sun fi yawa fiye da masu aikatawan suna da yawa sosai suna da buwaya kuma suna da yawan da za su iya hana wannan sabon ba su hana ba sannan sai ya zama to ba su canza wannan sabo ba illa amma mahimmin lahu bi face Allah ya game su da azaban shi yanar da mutanen da yawan su ya kai matakin za su hana ba su hana ba suka yi shiru to Allah ta'ala zai game su da azabansa. sa kullum maka cewa ce wa a ahadith tafira. akwai hadisai masu yawa wanda al-imam az-zahabi rahimahullah ya koro wannan hadisan a cikin wannan kitabul kaba'ir wa man arada ziyada falyarji ilai duk wanda yake son ƙari ya koma zuwa ga littafin zai samu fa'ida insha Allah daga cikin wayannan hadisan akwai qauluhu alayhi salatu wassalam inna sharra ra'a al-hudama lalle mafi sharrin shugabanni su ne 'yan kama karya sharrin shugabanni su ne 'yan kama karya an gane a wanda suke zalintar talakawansu ba daman a yi musu nasiha sai su karya mutum to irin wayannan shugabanni zalimai masu danniya masu kama karya su ne mafi sharrin shugabanni sai nabi ce wa iyaka fa iyaka an takuna minhu na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka abin ujra ya kai ka bin ujra a'azaka an imaratul sufaha Allah ya tsare ka daga shugabancin wawaye umara na min ba'd su ne shugabannin da suke kasancewa bayana wala yahtaduna bi ba sa neman shiriya da shiriya ta wala yahtaduna bi sunnati kuma ba sa neman ba sa koyi da sunnata suna da siffa guda biyu ba sa ne ba sa neman shiriya da shiriya ta sannan na biyu ba sa koyi da ta a gani amma kuma duk da haka sahabbai suka nemi su yi musu tawaye annabi ya ce kada ku yi musu tawaye wayannan shugabannin ko da sun yi muku duka kuma ko da sun kwace muku dukiya an gani duk da annabi ya ce ba sa koyi da ta ba kuma ba sa neman shari'a da shari'a ta kenan abubuwan da suke aikatawa gaba ɗaya ya saba ma sunna amma kuma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a musu tawaye na'am na'am qala alayhi salam li mu'az lamma ba'athahu ila al-yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az lokacin da ya aike shi zuwa yaman iyyaka wa kara'ima amwali ka shaidarka da manya manyan dukiyoyinsu kuma ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta in har ka yi amfani da karfinka na gwamnati sai ka zalunci wani ka cira a cikin zakka abin da ba a cira ko kuma abin da bai so a cira ba ka cira ka zalunce shi to ka shaidinka da addu'a wanda aka zalunta innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab to fa innahu domin lalle babu wani shamaki tsakaninta da Allah yana daga hannu yayi addu'a Allah ya amsa an gani kaga ashe shugaba in ya zalunci mutane Allah ba zai gyara shi ba an gani wannan ai kada ku yi tsammani dan an ce shugaba ba a yi maka inquiry a bayyane sai ku yi tsammani zai yi ta zalunci ne Allah ya gyara shi in ya zalunci talaka gobe kiyama sai Allah ya kwatar ma talaka hakkinsa kai wani lokaci ma tun a duniya ma Allah zai zai kwato yancin ya ba talaka haƙƙinsa eh qala alaihi salatu wassalam sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu addu'o'i guda uku wato ababan amfani shakka fi hunna babu shakka a cikin su Allah yana amsan su na'am na farko addu'a wanda aka zalunta da'awatul musafir addu'a matafiyi in yayi addu'a shi ma Allah yana amsa da addu'an mahaifi ga dan shi kuma Allah yana amsa kun qala annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga mahaifin yawa dan shi addu'a Allah yana amsa ashe sai sai mu dage da iyayen mu biyayya saboda iyayen mu sai mana addu'a su sanya mana albarka na'am na'am kun qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ku za ku yi ta kwaɗayin shugabanci za ku yi ta kwaɗayin shugabanci kuma shugabancin zai zama tuwon nadama a gare ku gobe kiyama ina mutanen da za a zo a yi ta campaign mutum ya yi ta manna posters yana kashe kuɗi lalle shugabanci yake so ya yi wai shugabanci ne bai ke so ya yi yana so hallaka yake tura kanshi amma kuɗi yake biya kuma zai biya kuɗi ya yi campaign sosai ya kashe ko nawa ne saboda yana neman shugabanci

akwai munkarin za a yi zuwa ana canza ana aikata shi a gaban ka kuma kana iya za ku iya kasuwa yanzu za ka wani barna da kunan ku kai talatin masu mai barnan guda ɗaya ne ko za ku canza ba za ku iya magana a gyara ba a to dan gwamnati ta ce kuma kai Allah Allah kuma ne za ka aiki kai kai wa'azi na to shi ne inkarin munkarin da aka ce a yi ai ma'ana ce canza munkari kai magana da baki an ce wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza da baki da hannu kuma zai yawo ba da harshe ai in ka faɗa da baki ka canza da harshe an ko ba za ka iya ba canza shi da zuciyarka faɗa ka ƙi abin da zuciyarka an ka ga mutum yayi kuskure a gabanka kuna da yawa wanda za ku iya magana a gyara ku yi magana a gyara ko ba a gyara ba ai kun canza kuma kun faɗa ko shugaban yake za ku iya mai da siya mana in kun gaya mai da ba shi bai gyara ba ai kun canza ai ku yi shiru din shi ne illa Hmm? Hmm. a ƙwarai da gaske baya halarta a bashi ko a yi ta kallon shi haka ƙwarai na'am akwai shi ko mai saɓa Allah bai tsoron kowa a gaban ka zai zo ma yana izgili yana kai mai gyan wando kai mai dogon gemu za ga ya fito yana ma izgili baya jin tsoron komai amma kuma kai kana jin tsoron kai masa inkari wanda ya kamata a ce da zarar an ga ɗaliban ilimi a firgita to yanzu ba haka bane ɗaliban ilimin ne suke firgita daga daga fasikai an gane da can yadda ake daga an ga mutum a ce to ga dan izala nan zai fara cewa ba kyau hmm? yanzu ba ba wato kuma mutane ba su da kwarjini ba su da tsoro na inkarin munkari wai ya zula na ya rasu a wuzin billah to me za su in mutum kaga abu mai kyau ba za ka yi wa mutum da siya ka gyara a gyara ba duk ba tare ake ba don uwanka ne musulmi ba ka gan shi ya fada cikin kuskure ai ya kamata ka kira shi ka nuna mai cewa ba daidai bane gashi yanzu sai ka tunatar da su kun ga kun hana a gyara mai gashi ya rasu ba sa yi kuma wani lokaci ana gyarawa wani amma kuma ya zo kaga kaga da wata ya bari ai kullum zai ka nuna mai abu zai kula kana نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعبد يبذر بالحياد ولم يرد ماء فصدق التميم متورد wato walhisbu tsatsi ok wal'azu ya buzuru bin hiyat wato ruwan dadi yana yawaita a tafki ana yawan samun ruwan dadi a tafki ya rai min mutawarridi mai gangara ma ruwa bai taba gangara ma ma a ruwa ba ka sodar kamar wurin da kamar ruwan da ake kira sodar wani ruwa ne a iraki khiltu khiltu haka nake zamani. an gane ko hmm. ruwan dadi yana yawaita a tafki ya rai min mutawarridi mai gangara ma ruwa bai taba gangara ma ma a ruwa ba ka swada kamar ruwan swada silfu haka nike zamani a gani abin da ke nufi yanar wajen wato in kana neman ruwan daɗi za ka sami a wurare da yawa amma babu ruwan daɗi da ya kai na wannan wajen da aka ambata in kana neman ilimi za ka samu ilimi a wurare da yawa amma babu ilimin da ya kai na malam wani gano nan? والخفض يكثر بالإراد ولم يرد كالصدر والسعدان من متغرد واتو أتف واتو كسا من تركي كسا إرم من أتف وأن أنا شوكا زي فتو أتف ينا يويتا أفدما ولم يرد من متغرد mai gangarawa bai taba gangarawa kaman kaman kasan da a kasan sagari da sa'adan ba shi kasan sagari da sa'adan ya fi kowane ƙasa kyau kana shuka zai fito والعباب دجلة ليس كالبرد الذي فمتمد سراه ولا البواسك na واتو والعباب واتو na ba daidai yake kaman karancin ruwa ba kamar ruwa wanda yake kaɗan ba A allazi samadin surahu wanda kwatan shi kaɗan ne wanda ruwan kwatan shi kaɗan ne an gane ku sannan walal bawasi kalwali shi kuma wato dogon bishiya ba daidai yake da gajeren bishiya ba dogon bishiya ba daidai yake da gajeren bishiya ba an gane ai ah. wal ya yabzu wato ruwan dadi yana yawaita bilgiya a tabki walam yari min mutawarrid mai gangarawa bai taba gangara ma ruwa ba bai taɓa gangara wa ma'an ba ka swada kamar ruwan swada haka na yi tsammani Sannan hisbi tsatse yana yawaita a fadama mai gangarawa bai taɓa gangara ma ruwa ba kamar sagar bai taɓa gangara ma ainihin tsatse ba kamar sagar da sa'adan sannan kumfan nan na dajila wato ambaliyar ruwan dajila ba daidai yake da kamar karancin ruwa ba allazi samidin sarahu wanda kwatan shi mai karancin ruwa ne walal bawasi sannan dogayen bishiyoyi dogon bishiya ba daidai yake da kalwai kamar gajeren bishiya ba hmm. suraka mai yawan ilimi ba daidai yake da mai karancin ilimi ba hmm. eh su ma malamai suna suka tara kenan a ce wannan malam wannan malam wannan malam in ka ga wani malamin to kai makanka ba za ka yi dace ma malam ba eh ko kana ganin wani malami boyewa za ka rufe jana shi aka maka shiru da Allah ka aji irabul na'am irabul hmm. irabi na musanna na'am qala fa amma tasniya fa bil amma tasniya ana mai rufa ne da alifun kuma ana mai nasba ana mai jarra da ya'un na'am وأقول الأول من الأشياء التي تورب بالغروب Na farko, daga cikin abubuwan da ake musu irabi da huruf akwai musanna wajiyar musanna kama alimtu musanna kamar yadda ka sani hakika ka sani cikin abin da ya gabata ka san tarihi na musanna na'am hukumu an yuqa bil alif ai masa rufa da alifun niyabatan ani dhamma niyabatan an dhamma na'am wa yansabu wa sabu wa yukfat mai kuma ce wa sabu wayu jar? su wayannan mutanen mutanen basra ko su sabu yunsabu wa yukfat mai kuma ce wa sabu wayu jar? ana mai nasaba ana mai jarra bil ya ya al-mafsur ma qabla ya un wanda yake abin da ke gabanin shi mai fata al mafsur ma ba'da abin da ke bayan shi mai kasara na'am niyabatan anil fata wato niyaba anil fata wal kasara ko niyaba anil kasra nam wato ana sadar da shi bayan alifin ko ya'un ana sadar da wani nunun wanda ke zamantowa iwadun alif talwin nunun nan na zama musanyen talwin wanda ke kasancewa cikin suna mufrad wala tunzaf hadhihi al-nun illa inda al-jafa ba a shafe wannan nunin din sai wajen idafa na'am fa misalul musanna al-marfu misalul musanna mai rufa hazar al-qadiyani alƙali guda biyu sun halattu qadiyani wa rajulani min wa rajulani ko kowanne daga cikin ƙadiyani da rajulani an musu rufa saboda kowanne fa'il ne alamar rufa shi ne al'alif niyabatan ani domma wannan alifin ya zama na'ibin domma saboda shi musanna ne wa nunu ne wazin ani tanwin shi wannan nunin ya zama musanyen tanwini a cikin suna mufarar a cikin suna mufarar za a ce rajulun lun ko ba ka tanwini ba idan su bi ne ba rajulani ina wannan lun din ya bace to wannan nunin din shine ya zamanto musanyan tanwini a cikin musanyan wancan tanwini a cikin suna wanda yake mufrad misalin musanna al-mansub misalin musanna wanda yake mai nasba uhibbul mu'addiyain uhibbul mu'ad mu'addabain bu ina son masu ladabi guda biyu wa akrahul mutakafilain ina kyaman masu kasala guda biyu fa kullu min al-mu'addabain wal mutakasilain dukan kowanne an mai nasaba li annahu maqulun bihi wa alamatu nasbihi aliya al-maktub shine ya'un abin da yake gabanin shi bai fata ne kuma abin da yake bayan sa bai kasara eh niyabata an alfata li annahu musalla wa nunu ismu mufrad مثال المثنى المخفوض مثال المثنى المجرور نظرت الى الفارسين ناي kallo zuwa ga barada guda biyu Eh, akan dawaki guda biyu barada guda biyu akan dawaki biyu kullum min al-farasain wal kowanne daga cikin farasaini farisaini da farisaini din nan an musu jarra saboda shigan harful jarri a gare shi wala mata kafdi aliya al maqsuru ma qablaha ma ba'da hal ya bata al-kasra li'annahu musalla wa nunu wannan shi Allah insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك